This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeli. shugaban amurka donald trump ya ce zai dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan da ake shigowa da su daga canada da mexico da kuma harajin kashi 10 cikin 100 akan kaya daga kasar china kasashen canada da mexico suna ba da daman kwararren bakin haure da haramtacciyar kwayar nan ta fentanyl a cikin mu kuma tana kashe amurkawa in ji sakatariyar jarida a fadar white house caroline levitt tana faɗa yayin wani taro a jiya juma'a livid ba ta ce ko akwai wani da za a keɓe ba a wannan matakin ta ce wannan alƙawura ne da aka ɗauka wanda kuma shugaban ƙasa ya riƙe su yayin da 'yan jarida suka tambaye shi a jiya juma'a trump ya ce ƙasashe ukun ba za su sauya shawarar da ya ɗauka ba kuma babu wani abin da za a yi akan batun harajin da zai ba musu trump ya ce zai ɗora harajin kashi goma bisa ɗari akan ɗanyen man kanada daga yau asabar sauran kayayyakin kada da kuwa za su sha harajin kashi 25 cikin 100 kungiyar 'yan bindigar hamas ta sanar da sakin wasu mutane uku a yau asabar wanda take garkuwa da su kana isra'ila ta tabbatar da hakan a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da faɗan da aka kwashe watanni goma sha biyar ana gwabzawa a gaza yarjejeniyar ta kuma tanadi shirin musayar mutane da ake garkuwa da su da fursunoni isra'ila ta amince da sakin fursunoni 90 a yau asabar a musaya ta karo na hudu mutane da ake garkuwa da su da za a sake sun ko sun hada da yardin bebas mai shekaru 35 wanda aka sace shi daga kibbutz near oz a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da hamas ta kaddamar da harin ta'addanci akan isra'ila tare da matarsa shiri da 'ya'yansu maza biyu sai dai makomar iyalinsa na cikin rashin tabbas amurka da burtaniya dai da wasu kasashen duniya sun ayyana hamas kungiyar ta'addanci gwamnatin trump ta tabbatar da ana ci gaba da mayar da 'yan kasar china zuwa kasar su a wani bangare na matakin aiwatar da dokokin bakin haure na amurka a cikin wani saƙon martani na yanar gizo zuwa ga muryar amurka a farkon wannan mako wani jami'in hukumar shige da fice ta amurka ko kuma ice a takaice ya rubuta cewa hukumar za ta fitar da duk wani bako da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba hukumar shige da fice ta ice za ta ci gaba da korar 'yan kasar china saboda matakan tsaro ice ba ta bayyana aikin korar baki na gaba ba har sai mutanen da aka riga aka ta sake su sun isa ƙasarsu ta asali in ji jami'in na ice yana faɗa a ranar talata a wani salo da jami'an amurka suka saba magana domin saka sunan su muryar amurka ta buƙaci adadin mutanen china da aka kura cikin wannan lokacin da kuma ƙarin bayani akan jigilar mutanen amma ya zuwa jiya juma'a babu wani martani daga ice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc Babban jami'in wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan tawaye M23 suna dannawa zuwa cikin babban birnin lardin Bukavu bayan da suka kwace ikon garin goma mai arzikin ma'adinai a gabashin Congo a farkon wannan mako. Bayanan da na samu na cewa 'yan tawayen sun danna da kilomita 60 a arewa da Bukavu. Alamu na nuni da suna dannawa cikin gaggawa. jean-pierre lacroix yana faɗa wa manema labarai bayani game da 'yan tawayen masu samun goyon bayan dakarun rwanda ya ce akwai filin tashi da saukan jiragen sama a inda suke kuma ya ce yana ganin suna kilomitoci kalilan ne da kudancin kavumu ya ce idan suka samu nasarar kwace ikon filin saukan jiragen saman kamar yadda suka yi a goma to wannan zai zama wani gagarumin mataki mai muhimmanci a ƙarshe ma'aikatan kashe gobara da jami'an ayyukan gaggawa a washington sun faɗa a jiya juma'a cewa an tsamo gawarwaki sama da arba'in daga tarkacen jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin sojin amurka mai saukar ungulu da suka fada a cikin ruwan potomac da yammacin ranar laraba an sake fara aikin tsamo gawarwaki 67 da hatsarin jirgin saman ya kashe da sanyin safiyar jiya juma'a hukumar tarayya da ke kula da kare hatsarin ababen hawa ta amurka ntsb a takaice ita ce ke jagorantar aikin binciken tare da ma'aikatan gaggawa na yankin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mana ku zabe ni dan su iri iri haka suka gaya mana eh, if lie, light some of our politicians sai magana ke makira ni ma yana kowa yana suka mani bala muka zabe su ma yanzu suke so wala to wallahi ya fita ka fada kula suka jo da dai mu addu'a mura cost of living is high ba fita kila ba babu dan lantarki ba ka lanzar a fitila to ga yara suna kuka ba a fice ba su tira kula yau me suna mutuwa da tututtuka ina tututtuka ina ina ina wata Nuna man is again the way on dilla dilla dilla dilla Corruption and poverty is moving like a breeze and I hope you got a dream, nigga. The stash of bigger cheese and run away to overseas and I hope you got my trees. The rich is getting richer, right? The poor is getting poor, so I hope you got my trees kuma bisi dala dala ba abinci ga ciki kamar an dinka da masalla amana mu suke ci kamar musba'u da wasila Allah ne ya masira ya ba batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga mu suke kamar mandiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba sai the truth for the time Say the truth for the time ah wai za su mana famfan madara baba haka suka gawa wai za su mana hanyoyin sinariya suka gawa feed the lie like some of our politicians. Kema kana, kema, kema, kema, kema, hoto a sakate. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin a bari ya huce na wannan makon. Hajiya Hauwa. Na'am Alhaji Murtala barka da warhaka. Barka ka dai da fatan an shigo karshen mako lafiya. Mun shigo lafiya lau alhamdulillah. To Hajiya Hauwa kamar yadda muka saba ban sani ba a wannan makon mai ya ji hankalinki. To gaskiya abubuwan da suka je hankali na suna da ɗan yara ko in sun kai ɗaya biyu zuwa uku to amma na kusa kusa dai wanda ya fi jan hankali na wanda a iya cewa kusan kullum na fito nakan taka shi ma da kafata shine ganin cewa mm. wannan karan ruwan disaka nan da aka yi wato snow ba sai ne mamaki a daji a ce har yanzu a wasu wuraren wannan eh, <laughs> wannan snow ya iya ya iya narke na ce wani wani irin ah, wani irin snow ne kamar na kamar na danko wanda malama shekarar ba shekara da ta gabata duka 'yan kwanaki yanarke rike amma na bana ya manne ya narkewa yana nan. To ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya. na ce ba sai ki guzurin shi zuwa najeriya ba eh tun da ke san can musamman musamman musamman ga azumi kina ganin yadda ake ta zubawa jiki ruwa ya to da a ce a ce gida zan yi azumi kan lalle inda da na tafi da shi da na yi guzurin shi kam gaskiya na'am to ajiya hawa haka ne kamar yadda muka saba bari mu shigo bangaren mu na sada zumunci kuma ah, bari mu fara da taya murna da kuma jaje kamar yadda aka saba bari mu taya murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji bala hamza gerengi da alhaji ibrahim umar marafan deba akan auren 'ya'yansu da za a yi a yau asabar dinnan wato aliyu bala garengi da kuma amaryarsa aisha ibrahim marafa wanda kamar yadda muka ce za a yi shi a yau asabar din nan da misalin karfe goma sha 11 na safe a babban masallaci na shango idrisa kuma a makarantar umar bin khattab tare da fatan za a zo lafiya kuma ubangiji allah ya sanya alkhairi da albarka a wannan aure to amin sun ma'amin mutu ka raba takalman kaza na'am to wannan sakon fatan alheri ne na murnan aure ga hajiya fatima kasim mahmud na kamun da za a yi na 'ya'yan mata da suka yi aure ko za su yi aure kenan a yau dinnan asabar ake daura auren ma maryam hussein sani da sa'adiya hussein sani inda za a yi a santa na alhaji ismail da ke kano street by IG Road gandun layout Kano da fatan haka adireshin yake. To muna ta hajiya Fatima a Kasim Mahmud murna na wannan kamun da za a yi na bikin 'ya'yanta. To madalla hajiya Hawwake an ce ana karuwa ana murna yayin da wasu suke murna kuma wasu suna cikin jaje da alheri. Haka ne akan yi ana bikin duniya aka ce akan na kiyama ba? haka to akan haka ne muke mika sakon jaje da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi brigadier general cosba jonathan komo wanda shi kuma ya rasu kuma a yau ne a asabar dinnan za a yi jana'izarsa da karfe goma na safe a mwari wato a gidansa da ke mwari da ke bogoro local government ta jihar bauchi da fatan allah ya baiwa iyalai haƙurin jure wannan rashi. To amin sun ma'amin Allah ya bada haƙuri mu kuma Allah ya kyautata mu. To amin sun ma'amin To hajiya hawa nan gaba kaɗan muna ɗauke da wata tsaraba wato inda wannan fili na bari ya huce ya karbi bakuncin wani babbar babarbare ne ya yi eh, tattaki ya zo ya kawo kanshi amma an ɗan casa shi amma dai <laughs> sai masu eh, sauraren mu su zo eh, za su ji naji kwamfafa ta ji eh, ai kanun ku sun yi zafi daga kai hashi <laughs> to haka ne to kafin mu kai ga wannan bari mu mika wato sakon gaisuwa da kuma fata alkhairi na fili a bari ya huce zuwa ga Aliko Auta kafinta Yalwa wato Yalwan Ginde akwati a Barkin Ladi jihar Plateau da kuma ishaya lamu dan masanin limoro da mahmud salisu kauran namo da lawal bin hambali dan sulba sokoto sai salisu mai shinkafa song da yahuza abubakar gora gwandu da ado salati goma ga annabi rijau da sani mai lange-lange a wori da usaini dangote karasu a jihar yobe da isa lawal magajin girgir da adam yusuf basa jihar filato da sani mai aikin wutar lantarki ginda akwati da kuma bashir tela lafiyan bari-bari sai malami kura garin sarkin noma da ayuba isa sarkin wato garin sarkin noma da ibrahim lara gapta da ibrahim salisu dan kaduna da ibrahim sd kusfa zaria da bashir mamman dan inna kadisau da musa na chali mahangi jihar katsina da alhaji haruna bibi wayatar masuwa da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya. sai sakonnin gaisuwa na abar ya da zan mika ga shek yakubu musa hassan katsina da alkali liman abba shi ma a katsina sai malam nuhu sharif da ke daban road a unguwar sunusi limamin masallacin na unguwar sunusi bus stop kaduna nigeria sai malam umar hussein sai malam umar hashim prp unguwar sunusi kaduna da manjo bashir galma mai ritaya sai alhaji adamu makarfi da alhaji haruna Juma shi ma sai profesa muhammad bello magaji da ke jami'ar amurka ta najeriya da ke yola a jihar adamawa sai wasu masu sauraron mu shehu araba hasara da ke kebbi birnin kebbi a jihar birnin kebin kenan sai abubakar malam kare da isiya dan kishin najeriya to da fatan alheri gari su baki daya to amin zuma amin kamar yadda muka shaidawa masu sauraron mu kafin mu kai ga wannan hira mm. a hawa a kasar hausa kin san wasu da ake kira 'yan kama a na san 'yan kama sosai kuwa amma dai ban taba dai ganin su da idona ba to amma kan waƙoƙin 'yan kama kan sanannu ne daidai gwargwado gaskiya <laughs> to <laughs> ban san ko ke iya wata waƙar ta ɗan kama sai ke ɗan rerawa masu sauraron mu ba <laughs> to fa to ni kan ina ni ina rera waka dan kama amma dai na san akwai wata shahararriya wadda wadda yake cewa eh. nan kowa dama sai ka ga na sha kowa kowa dama sai ka ga na sha ko ba wanda yake cewa wallahi yunwa ba ta dada ko ba dan kama ba ne eh, yawa dan ka to wai me yasa yan kama su ba su da aiki sai sai magana abinci ne ina ga su ba su wasa ne sai magana abinci kuma ga ba sa wasa da shi <laughs> ai shi yasa nake ganin kamar an kware ki da kika ce baki taba ganin dan kama ba da idan ki ah, to mi an na kwara ban da taba gani ba gaskiya ba zan yi ƙarya ba ah, a to ai da ji da gani da kalami abin da yasa <laughs> abin da yasa ai wato duk da shiga dan kama ina tabbatar miki wato duk harka abinci ce eh. na farko dai bayan abin da dan kama yake kida wannan turun nashi dan kama duk inda dan kama yake zaki ganshi yana da carbi carbi ko Yawwa, kin san yadda carbin ɗan kama yake? To ban sani ba amma na san illa ba zai wuce irin katon carbin nan da zaka gan shi kamar zai ja ƙasa ko? Kai an wuce sanin ki ai sharbi zai yi rataya. Wato abin da ake sharbi da shi kin san ai kuli-kuli ko? Ina eh, ku san kuli-kuli. Wallahi kuli-kuli 'yan kama suke hujewa wallahi su daura zare. wala sai oh, sun carbi da shi <laughs> Yawwa yawa to kin san carbi kin san akwai a carbi akwai liman daya akwai ladan ne guda biyu ko wanda suke dan rarrabe 33 uku din nan haka eh kwarai da gaske to kuma nan wani iri suke sawa to shi kuma abinda suke sakawa inda liman inda liman din yake a'a inda liman din yake wani da yi ake sakawa na fura in ga miki da yin nan na damu fura <laughs> sannan inda ladanin na suke shi ba. kai ka taba gani da idan ka ko kai ma dai labari ka ji. Haba wallahi ya zaki ce labari ni da na tashi kauye ai mu musa wani ba akwai abin da bamu gani ba mu da muka tashi karkara. <laughs> Waje a ƙasa hasa sai dai a kwace na maza. <laughs> To shi ke da malama hawa yanzu bari mu bawa masu sauraron mu ya shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙin 'yan kama. <laughs> To lalle kam ya kamata. Don hankalin wai kiɗi ya ɓace. Don ba a rogon da yawwa ɗauki masa karawa da ya kai shekabo jan mada malam ka sagi sai godiya mai yawa ikon Allah ya kama maka ya ishe ka shirin madamu hura za mu sha da mun sha ta mun koshi kausai ba a ko da ɗaya mu yin wa aure mata da danda bakwai wa aure mata da danda takwas wai yayi mata da danda tara ya yi gayya ya kawo gidan shi sarkin wawa tashar dan ali baki ne kamar sarkin tanda. Dan holo holo naune. Fanke mutumi na ne. Cire mutumi na ne. waina shekara biyar abba na yi malamin gauda shekara biyar abba na yi malamin fanke shekara biyar abba na yi malamin cire biyar abba wajen yawwa to madalla malama hauwa to kamar da muka yi wa masu sauraron mu alkawari Ah, a yau muna tare da dan ah, majalisar wakilai ta najeriya honorable abubakar hassan fulata oh, fulata eh yawwa ah, barbaran jigawa kenan eh to ai abinda ma ya fi bani mamaki kenan me ya kawo babarbare jigawa shi ne ai na fara ta a kwarai tambayar da na fara masa kenan na ce shi ba an ce kasa ɗaya al'umma ɗaya ba a'a to amma me ya kai babbar barbare jigawa sai na ce ko ya je sata ne ya je da awa a'a ka ina yanzu dai bare bare mu bar masu sauraron mu da tattaunawar da muka yi da babarbare wanda ya kawo mana ziyara a wannan zaure namu na abari ya huce ni dai daga dare jihar jigawa nake kuma sunan karamar hukuma ta a guri amma dan majalisa mai wakiltar birniwa birniwa yawancin a bare bare ne yawa shi ne dama abin da zan tambaya wai to me ka san bare bari ne me kai ba barbari jigawa kuma ko ka ko ka zo noman wake ne ai gaba daya gaba daya gabashin gabashin jihar jigawa eh. jinsi ne na akwai bare bari akwai badawa akwai fulani akwai hausawa to kuma a ah, tsakanin jigawa da borno mm. ko da yobe mm. akwai alaka ta jinsi ta shekaru dubbai kuma lokacin da usman dan fodiyo eh, ya zo da jihadi ya zo jihadi <laughs> eh. ya aiko takarda zai kawo zai kawo yaƙi na addini jihadi. A to ai shi kasan shehun Borno cewa ya cewa a ai mu da ma mu. Tambaya ɗaya aka yi masa <laughs> aka ce wa ɗan kodiyo ɗan kodiyo mu mu. tun shekara dubu biyar suke suke musulunci kai kuma ka zo kai sabon musulmi ka zo da abin sai dai in sata za ka zo saboda haka saboda haka <laughs> dan wani rabur wani rabur tarihin ga baka ji shi sata ya zo da dan fodiyo da dan fodiyo ya je ya aika dan ba zuwa ka san bai ai ba zai shi babba ne ya aika ma shehun Borno eh takarda ai takarda ta sai shehun Borno ya ce to ai mu mun ji mun mika waya kuma na yarda da magana ka gaskiya ko da dan fodiyo ya fara jihadi ba wai ko da ya taso ba ko da ya fara jihadi a gaskiya daular borno an san daula ce ta addini kuma ta musulunci ta musulunci kwarai da gaske saboda haka to ai shi ai musulmi kuma musulmi ba kawo musulmi ya shi jihadi to ai shi irin sakon da ya aika mashi shehun borno ai ba shi ya aika ma ba don shi eh. sakon ya wantaka ya aika mashi shi eh. kuma sai ya karba eh a a sako ce zai kawo jihadi zaka ce sai da zaka zo sata dai <laughs> <laughs> zaka zo sata Wadda musulmi baya kan musulmi. Amma to a honorable a duk duniya ta san da cewa watakila kada a ce dina ya son kai ni dai ina faɗa maka abin da duniya take cewa eh. ana cewa fulani su ne masu gidaje ko kuma iyayen gijin bari-bari eh. amma fa bari-bari kuma suna musanta wannan ya aka yi haka. da ya samu ai ai dama abokantaka ta ta yaki ce <laughs> yaki amma ba a yaki tsakanin fulani da bari bari ba ai abin da hana yakin kenan ai eh. wannan tambayar mm. dan fodiyo za ka zo yakin addini mu musulmi ne eh. yaƙi musulmi kafirai yake yaƙa mm. mu kuma musulmi ne tun shekara dubu biyar da suka wuce mm. saboda haka sai dai in ka za ka zo sata in ka za ka zo sata cewa sata za ka zo ba jihadi ba ah, amma ai amma ai a bare bare kun yi sunan zuwa sokoto ana sa ku noman wake ana ba ku buhun wake kuna tafiya da shi gida sokoto kuma za ka je sokoto yanzu mutanen kudu a daular usmaniya ba ma daular kuma yanzu hubbaran shehu da ke zama wani wani da ya je aikin maka <laughs> gane je hubbaran shehu daga cikin kuma mafi akasari bari barin ku ne don sun san daraja abu a'a fulani ne daga wajen mu a suna zuwa hubbaran shehu har da masu ba ne da ya je maka <laughs> gare kawo ziyarar hubaran shehu <laughs> to honorable wannan irin da ya wasa tsakanin bari-bari da fulani a za a ce wasa ce wadda malam bahaushe ya kirkira irin su domin abin nan karfafa dan zumunci da nishadi musamman saboda yaƙe-yaƙen da aka san kabilu sun yi a can baya eh. wato dangantaka ce ta ta zamantakewa mai kyau ah, mai dadewa da auratayya ni da yake ma magana amarya ta fula tana shi kuma aka yadda aka baka ai a'a ka amma ka kai za saboda kyan hali <laughs> to saboda haka yanzu ne yanzu ne kallabi zai ja hula kenan ai wannan wannan kuma in ma ya ja ne a kallabi ba zai ja hula a kallabi ya ba ja hula eh. ai ba zai ja ba <laughs> ya ja hula ka zama jikan dan hodiyo hular da ita ta jawo kallabin <laughs> hular ita ta jawo kallon <laughs> to to je zuwa yawwa saboda haka eh, dangantaka ce ta aminci mm. ta eh, eh, wato zamantakewa mai kyau kuma ko da turawa suka zuwan da turawa suka yi yanzu ai an gwamutse idan ka duba gaba daya sarakunan na arewa mm. yawancin gidajen sarauta mm. bayan da aka yi yaƙi na usman dan hodo ya yi yaƙin jihadi a yawancin sarakuna banda bauchi a duk fulani ne mm. banda kasar borno wanda dama ba a ci su da yaƙi ba a kai musu yaƙi ba ah, har bauchi ah, inda umarin dallaje ya abin nan saboda haka da farko ai fulani ne amma yanzu sun saje fulatancin ma ba sa ji sun saje sun zama hausawa gaba sun zama haɓe sun zama haɓe gaba ɗaya yanzu ba fulatanci yanzu to wani honorable in ka lura kamar yadda ka faɗa eh, waɗannan ƙabilun guda shi yasa aka aka fito da kalmar hausa fulani hausa fulani hausa fulani eh, eh. wato gwamutsewar hausawa da fulani to babu bare bari fulani ke babu hausa bare bari kenan akwai mana ana auratayya yawa to ana tun akwai auratayya yanzu al'adun gargajiya ina ke yadda muka tattauna da honorable ah na ji eh, wannan tattaunawa gaskiya an yi an caza an caza kwanya da wajawa <laughs> na ga Julie tana daga mana hannu saboda haka tilasta na jama birki ki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu a sake kasancewa tare da mu yanzu a madadin Hawa Sharif Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya. wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.